الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na ramadan da muke yi a wannan masallaci na alfurkan mai albarka da muke fatan Allah ya ƙara mana albarka a wannan majalisi namu a yau ashirin ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da da da talatin bakwai. kuma ta daidai da ranar ashirin da biyar ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida ta miladiya yau za mu cika goma ta tsakiya da wannan rana goma ta tsakiya za ta kare gobe kuma mu yau da daddare kuma mu shiga goman karshe insha Allah Allah ba mu muwafaka da alkhairansa a cikin su a wannan ya ce a karatunmu na ranar 18 ga watan ramadan ka ce masu kuɗi idan an gama musu hisabi sai sun yi shekara a 500 a ɗari biyar dai kafin su shiga aljanna talaka shi kuma zai shiga aljanna da zara an gama mishi hisabi ina neman ƙarin jawabi eh wannan hadisi ne ya zo na annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacce wanda daga ciki har ya ce abdurrahman ibn auf yana daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma mawadaci ne yana daga cikin sahabbai da suke da kuɗi da da wadata sosai don matansa hudu da ya bar musu rabon gadon matansa na manta kimar amma da yana nan a cikin tarjamarsa ya bar dukiya da yawa a cewar a za a fukara'ul muhajirun sauran fakirai daga cikin muhajirun za su riga shi shiga aljanna da tsawon wannan mudda tare da cewa abrahman ibn auf tun a duniya an masa albishir da shiga aljanna fukara'ul muhajirun za su riga shi shiga da miƙidarin wannan lokacin mm, saboda haka wannan yana daga abin da zai annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya ba da labari a waninsa wato saboda su masu kuɗi saboda a yawan dukiyarsu da binciken da za a yi musu a cikin dukiyar tasu ko da an musu hisaban yasira wanda yake shine kaunar da ake musu amma wannan yana daga abinda wato ya zo daga cikin wanda suna ta zo da bayaninsa kuma na ganin akwai magana da shekul islam na sanya kan wannan hadith wanda yake ba zan iya kiyaye ta ba zan iya tuno ta yanzu a cikin minhaju sunna saboda kada ina kyautata abin da ya sa wannan dan uwa ya ce ai wannan bayanin watakila ya hararo wannan hadisi ne na kisan abdurrahman ibn auf ba wani abu ne wanda ya rage matsayin su ba kuma a ba nuna cewar za a yi musu azaba ba bane tunda ita kanta tsayuwar a tsayuwar wannan rana da za a yi hisabi shekara dubu hamsin ce shekara dubu hamsin saboda haka ba a kafin a shekara ɗari biyar akan dubu hamsin shekara ɗari in mun ɗauki ma mafhumul adad cewa haka ɗin ne a bidbam shekara ɗari biyar akan dubu hamsin kaga juz'i ne ɗaya a cikin ɗari eh, in ka kasa ranar kashi ɗari su juz'i ɗaya za su ɗauka saboda haka in ka duba mikidarin tsawon wannan rana wannan ba abu ne wanda za a ɗauke shi akan jinsin kamar azaba da za a yi musu ba wallahu ta'ala a'lam ta abdurrahman bin auf amma amma zahabi ya kawo a cikin siyar kuma zan ƙara tabbatarwa insha Allah musamman dai na dangana na kisar abdurrahman ibn auf na da kuma shigar fuqara'ul muhajirun cikin aljanna ne ce mutum ne yana tafiya tuki a mota akan babban hanya sai wani makiyayi ya koro shanunsa dubo min na kwamfutan ka da komin kisan abdurrahman ibn awf a cikin siyar siyar alamin nubala amma da kira ka samu anan eh to ba mun a cikin nan to dauko a kwamfutan ka yafi ya ce mutum ne yana tafiya a mota akan babban hanya sai wani makiyayi ya koro shanunsa mai motar bai iya rike motar ba har yadda kisaniya motar kuma ta hau hanyar mota mai tahowa sai suka haɗu a cikin hatsarin a sanadiyan haka mutanen cikin mota ta biyun suka rasu to menene hukuncin da ke kan direban direban motar farko da yadda daki saniyar da kuma makiyayin dangane da biyan diya da kuma azumi gaskiya wannan matsala ce da sai da hukuma sai an zo an kaddara mikidarin kuskuren saboda a mazhaban jumhurin malamai sabanin hanafiya suna wajabta diya da kafara wajen tasabbubi idan mutum ya sabab idan mutum ya shine sababin wato a rashin rayuwa ta rai wanda yake mai alfarma suna sanya masa lamuni ba sai idan shine ya mubashara ba hanafiya suna cewa sai idan shine yayi mubashara shine yayi mubashara kisan amma bisa kuskure amma in abu yayi wanda yake sanadiyar abin da yayi wanda yake ba shine zai kawo babu zancen kisa a kai amma ya zamanto sanadiyarsa wani ya mutu to hanafiya ba sa wajabta diya da kafara amma jamhurin malamai malikiya da shafi'iya da hanabila suna wajabta kafara to amma kafin a tabbatar sai an tsaya an duba an ga wato abin da ya yi a ciki don haka alkalai ma ba sa hukunci sai idan an je bayanin wato injiniyoyin hanya wanda za su kaddara ce a'a wannan yana da laifi saboda a irin tafiyar da yake yi a irin gudun da yake yi a wato a gudun ya ba da gudunmawa wajen rasa samun rukon control akan motar yayin da ya da kisaniyar da kuma iyawarsa ga mota da lafiyar motar watakila birkinta ne watakila wani akwai abin da yake za a iya dangantawa gare shi sau da haka ba zai yiwu ya zamanto kan cewa a cikin irin wannan an yi hukunci haka ba tare da bayanan ba idan ya zamanto yana da yana da hannu akan kuskuren ɗari bisa ɗari alal misali yana tafiya da gudun da babu yadda za a yi ya iya rike motar bata da kisaniyar ba ko kuma in yadda kisaniyar a babu yadda za a iya ci gaba da samun wato riƙe ragamar motar control na motar to in aka tabbatar yana da kuskure ɗari bisa ɗari to kaga shi ya sabbaba mutuwar waɗancan to wannan kafara za ta hau kansa na duk waɗanda suka mutu kuma haka zalika diya sai in sun yafe amma idan ba shi da idan aka kaddara kan cewa ba shi da laifi ko da ɗaya ne cikin ɗari to a nan wajen kafara ba za ta hau kansa ba sai ya zamanto jininsu ya tafi hadar kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arbi'ru jubar wal ajma'u jubar kamar wanda wato dabba ce ta bugi shi ya mutu kaga ba za a ce a wato abin yana kan a mai dabba ba idan dai ba ya zamanto kan cewa koro ta yake yi ba ko kuma yana kanta ta buge shi da gabanta ba da bayanta ba a bisa tafsilin da malamai suka yi na wato yaushe ne mai dabba yake yin lamuni yaushe ne baya lamuni to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ishara a wannan hadisin cewa al-ajma'u jubar wato dabba wanda yake bata magana in ta yi sababi ga rasuwar mutum to wannan jinin wato yana tafiya haka babu lamini a kansa babu lamini a kan mai dabba to saboda haka wannan dole sai an koma a cikin irin wannan an ga abin da injiniyoyin hanya suka tabbatar kafin a ce za a yi hukunci a kai wani ya ce muna da yar uwa da ta samu matsalar aure suka rabu da mijinta amma ta ce tun da suka rabu yake yi mata sanadiyar masifu da bala'ai kala-kala wanda ta ce da shi ya faɗa mata asali ma shekara kusan goma kenan ta kasa aure kullum sai shi take nema tashin hankalin shine ta fara samun shakku cikin imaninta ta fara zuwa wajen bokaye kuma har a cikin azumin nan a har a cikin azumin nan ta kasa ibadar ta kasa ibadar ma saboda ta gaya wa Allah har ta gaji sai daga baya sai ta yi istighfari ta ce kullum cikin bakin ciki take mun ba ta shawara kuma muna yi mata addu'a amma sai na ga kamar hakan bai isa ba muna neman shawara akan ya za mu yi da ita kuma a yi faɗakarwa don Allah saboda waɗanda ke cikin irin wannan hali mun gode. Ana samun mutane da suke haɗa kai tare da shaidanu domin su yi sihiri ga matansu ko ga mazansu tunda ma irin sihirin da Allah ya ambata kenan a cikin alkur'ani to amma mutum ya guji yin shu'umci wato ya guji yin camfi kada ka canfa abu a kullan bana illa ma kataba Allah lana babu abin da zai samu mutum sai abin da Allah ya rubuta masa to mutum ya rike imaninsa da gaske jarabawar Allah tana zuwa ta koyaya annabin Allah Allah ya jarabce shi da rashin lafiya da har iyalansa duk suka rabu da shi kafin Allah maɗaukakin sarki ya dawo masa da afiya ne annabin Allah ayyo saboda haka jarabawar Allah tana zuwa don haka nasiha ta ga wannan baiwar Allah ta ci gaba da addu'a kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yi mata halin da take ciki Allah ya farraja mata Allah ya sa ta cikin tsarinsa da kariyarsa wanda duk yake neman ta da sharri Allah ya mayar da sharrinsa a kansa wanda kuma duk kuma irin kokarin da take yi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya mata albarka a cikin addu'o'inta ya amsa addu'o'inta ya sanya mata mafita da kuma dukkan sauran musulmi kuma duk wanda suka shiga cikin irin wannan addu'a wajen addu'a da sadaka musamman saboda Allah madaukakin sarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaka tana ije wato ukubar Allah jalla wa'ala. ala saboda ka rinka tawassuli da sadaka da yawan addu'a din kada a gajiya dama dan abin da yake so kenan ya sanya mutum ya mugusta zato ga Allah ya ce yayi yayi yayi ba bayani a'a ba haka bane in dai ka ci gaba da kwankwasa kofa Allah zai amsa mata. wannan yana tambaya ne akan tafsirin aya Wata wa tarar jibala tahsabuha jamida mu zo insha Allah a cikin suratul naml a aya ta 60 yau zamu tashi aya ta 61 a cikin wannan sura ta al-hijr Allah madaukakin sarki ba mu fahimta a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يفترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسل بأهلك بكدر من الليل واتبع أدبارهم واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون نعم الله جل وعلا يتي فلما جاء آل لوط المرسلون تو يعين jakadu wato yayin da jakadun Allah suka zo ma ala lotin annabi lot da mutanensa da iyalansa a qala innakum qaumun munkarun waɗansu kuma sun ce falamma ja'a ala lot ala lut shi shine lot in kansa tunda kamar yadda Allah ta'ala ya ce inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran aka fassara ala Ibrahim da annabi Ibrahim da kansa saboda haka falamma jaa ala Lut ai falamma jaa wato ana nufin shi kansa annabi Lut din manzani suka zo masa kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratu Hud falamma ja'at rusuluna lutan si bihim wa baqa bihim dar'a wa qala hadha yawmun asib kaga sai ya ce falamma ja'at rusuluna lutan yayin da manzanninmu suka zo ma annabi Lut da suka zo masa qala innakum qaumun munkarun sai ya ce ku mutane ne ababen musu wato ababen ai musu da zuwansu wato ababen ai inkarin zuwansu wannan akwai ma'ana guda uku in ma a ban a inkarin zuwan su wato ban san ku ba saboda aka ban san abin da ke tafa da ku ba ko kuma kun zo da wani abu wanda yake abin ki abin rashin yadda abin rashin amincewa ko kuma ma'ana ta uku sifarku. wato da huka zo a bar ki zuwanku ne domin kamar yadda wata riwayoyi suka nuna waɗanda suke ina ga daga cikin barin daga ne sun zo a sifar mutane masu kyan kama masu kyakkyawan sifa kuma wannan daga baya za mu ga abin da yake shaida ga wannan ma'ana saboda haka da ya gansu da kyakkyawar kama da kyakkyawar sifa to wannan sai ya sanya masa yake musun zuwansu yake inkari domin ya san ba za su tsira daga mutanensa ba saboda mutanen su jarababbu ne da sha'awar maza kuma sun zo a sifar maza masu kyakkyawan kama samari masu kyakkyawan kama saboda haka wannan ya san zai sanya mutanensu in suka san suna nan wannan zai sanya su su zo su far masa shi yasa ma kaga Allah ta'ala da ya ba mu kisar a cikin suratu hud sai ya ce ah, wa qala hadha yawmun asib ce wannan rana ce mai tsanani saboda ya san irin abin da zai fuskanta da mutanensu ya san irin abin da zai fuskanta da mutanensa don za su zo kuma ga shi sun fi shi karfi sun fi shi yawa ba shi da dangi a cikinsu don asali shi ba ɗan garin ba ne tunda asali shi ɗan uwan annabi ibrahim ne zuwa ya zauna a garin mutanen annabi lot sun zauna ne a wani gari da ake ce masa sodom alƙarya ce da take da ake ce mata Sodom kusa da gaur wato gaur gaur gir ake ce masa kusa da a cikin Jordan yake a tsakaninsa wato idan a kwari wajen yanzu ya zama kwari domin kamar yadda kisa ta nuna shine inda Dead Sea yake mun je wajen idan ka hau akwai tudu a sama da shi daga tudun in ka hau tudun Za ka hango baitul maqdis daga tudun in ka hango daga can nesa za ka hango baitul maqdis akwai kudancin a cikin a cikin Isra'il daga ɗaya eh, daga tsallakin kogin Jordan to a nan alƙaryatun suke asali ba ɗan wajen bane saboda haka ba shi da mutane masu kare shi yan uwa kuma ga su mutane ne mujirmai ga baki ɗaya al'adar garin kenan suna da nawadi da suke yin munkari a ciki wanda kamar yadda ake da club club din nan club club suna da su wanda suke yin munkarat din su a wajen to don haka abin da yasa kenan in yace innakum qaumun munkaru ku mutane ne abin musun zuwan su wato ina inkarin ku abin ai inkarin zuwan ku ne wato ba ku zo da abin da yake hankali zai kwanta ba kun zo da abin da zai tayar da hankali domin ya san halin mutanensa qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun sai suka ce bari wannan magana bari cewa mu mun zo da abu mu ababan inkari ne ba haka bane mun zo ji'naka mun zo maka bima kanu fihi yamtarun da abinda suka kasance suna shakka da shi shine suna shakkar zuwan azabar da kake yi musu gargadi cewa inni inni akhafu alaikum azaba yawmin ali ina ji muku tsoron azabar rana mai tsanani inni akhafu alaikum azaba yawmin azim ina yi ina ji muku tsoron azabar rana mai girma to wannan azabar da yake musu gargadi da ita suke shakka a kanta to shine suke cewa mun zo maka da abin da suke shakka da kai ne da shi ne wa atainaka bil haqq kuma mun zo maka da gaskiya kaga da ata da ja'a duk ma'anar su daya amma yana daga cikin uslubin yana daga cikin fasaha kada ka kawo kada ka kawo fi'ili ɗaya kai ta maimaita shi kamar baka san yare ba to shi sa alqur'ani yake amfani da mutaradifat sai maimakon ya sake maimaita yace ce waji ina ka bil haq sai yace ce wa ataina ka bil haq mun zo maka da gaskiya kaga ya fa da ata da ja din duk ma'anar su daya amma domin ta fannuni wanda yana daga cikin gwaninta ta alqur'ani kuma mun zo maka da gaskiya wa inna la sadiqun kuma lalle mu ka sani hakika mu masu gaskiya ne a kaga da suka ce mun zo maka da gaskiya wannan shahidi ne ga abin da Allah ta'ala ya faɗa a farkon surar da yake cewa ma nunazzilul mala'ikata illa bil haqq ba ma saukar da mala'iku sai dai da gaskiya to mecece gaskiyar gaskiyar shine azaba azabar Allah akan waɗanda suka wato akan waɗanda suka kangare ma umarnin Allah suka saba ma manzanninsa azabar Allah ita ce wannan gaskiyar wadda idan mala'iku ke zuwa da ita idan mala'iku suka zo da ita to babu jinkiri babu saurarawa ga bayin Allah babu wato ga, ga masu saban Allah babu bishara a gare su kuma suka karfafa wannan da cewa wa inna la sadiqun kuma lalle mu masu gaskiya ne a cikin wannan akwai wato a mutum ya ikirari da gaskiya shaida da gaskiya mutum ya shaida da gaskiya domin a karɓi maganarsa mutum ya shaida da gaskiya domin a karɓi maganarsa haka annabawan Allah suka rinka gaya ma su to mala'iku ma a cikin wannan makamin haka suka faɗi gaskiyarsu mutum ka ce kai wallahi mai gaskiya ne har kai rantsuwa akan gaskiyarka wannan yana nan yana zuwa a babin ikirari idan mutum yayi maka yayi maka rantsuwa to ka gaskata shi shi yasa yana daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi guda shida daga ciki wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce wa ibrarul muqsim da kuma wato tabbatar da rantsuwar mai rantsuwa shine idan mai rantsuwa ya rantse maka akan abu to ka gaskata shi kuma ka tsaya akan ka tabbatar ya zartar da rantsuwarsa kada ka sanya shi sai ya karya rantsuwarsa to haka mala'ikun mala'ikun Allah haka suka yi ma annabin Allah lu da suka gaya masa wannan sai Allah ta'ala ya ce fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layli ka tafi da dan wato da iyalanka da qit'in minan laili a yanki na dare wato yanki na ƙarshen dare lokacin da yake cikin tsananin duhunsa wata wattabi adbarahum kuma ka bi bayansu wato ka tafi a baya ka sanya su a gaba domin wannan shine yake nuna alhazm wannan shine yake nuna wato hazama wato azama ta shugaba don ya tabbatar kan cewa an yi irin saurin da yake bukata wato ka kada su kai kana baya wala yaltafid minkum ahad kuma kada wani daga cikin ku yi waiwaye wamdu haythu tu'marun ku tafi ya zuwa ga inda ake umarninku nan ba a faɗa ba an ce kawai ku kama hanya inda ake umarninku wato mala'iku suna umartar ku za su kai ku har inda za ku zamanto kun samu tsira shine kasar sham inda annabi ibrahim yake an ce amuriya ne sunan garin amma a cikin sham take wato kasar a cikin kasar baitul maqdis haka Allah ya hukunta wannan al'amari amma wannan akwai akwai ci gaba da baya a cikin kissar domin daga farko tukuna da mala'ikun suka zo annabi lut bai san mala'iku bane ko ba su gaya masa kan cewa su mala'iku bane domin kamar yadda kissar ta zo a cikin suratu hud da yace hadha yawmun asib Allah sai yace waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi sai mutanensa suka zo suna gaggawa zuwa gare shi wanda daga baya kissar nan ta zo ne bayan umarnin mala'iku wato sai da mutanen suka zo tukuna annabi hankalinsa ya tashi da zuwansu ya ce lau an li bikum kowatan aw awi ila rukunin shadid ina ma ina da karfi da zan hana ku ku cimma waɗannan wato baki nawa inna haula idhaifi fala tabdahum kamar yadda zamu gani yace wayannan baki na ne kada ku kunyata ni hankalinsa ya tashi ya ce ina ma ina da ƙarfi da zan tsare ku in hana ku daga yin wannan munkari naku tare da baƙina ko kuma wato in tattara in samu mataimaka au'awi ila rukunin shadid shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake tun daga nan ne duk manzon da Allah zai aiko shi sai ya aiko shi a cikin tsari da kariya na mutanensa yace ba ni da kowa yace ina ma ina da masu taimakawa da zan jingina gare su dan su bani taimako da ɗauki? akan bani kariya lokacin da nake bukatar ta to har da suka ga tashin hankalinsa ne sai suka ce ya lutu inna rusulu rabbika kwantar da hankalinka mu jakadun ubangijinka ne lan yasilu ilaika ba za su cin maka ba fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layli to sannan umarnin ya zo to kaga nan kuwa da suka bayyana masa ko su suwaye suka ce wa atainaka bil haqq to wannan bayan muhawara ta faffaru ne amma aka nade a cikin kissar saboda tafannuni na alkur'ani a nuna maka yadda tafsir gashi can a wata surar yadda aka kawo kissar daki daki amma da yake kowace kisa tana zuwa da irin yanayin abin da ake so a nuna wannan kissar ta zo ta zamanto shahidi ne ga cewar ma nunazzilul mala'ikata illa bil haqq mala'iku ba ma sauko su sai da gaskiya saboda haka ana zuwa wannan ake kokarin a nuna muku domin ya zaman rarrashi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa waɗannan da suke cewa mala'iku su zo to mala'ikun za su zo amma ran da suka zo to za su zo ne da gaskiya kaga kuma sun zo ranar yakin badar suka zo mala'ika jibril da mika'il suna jagorancinsu. kuma a rannan ranar waɗannan almustahzi'un masu masu izgili da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya isan masa su kamar yadda karshen surar za a faɗa inna kafainaka almustahzi'in to shine a nuna mana yanda zuwan mala'iku yake to da suka zo suka ba shi wannan umarni suka ce ka fita da daddare ana son tafiyar karshen dare saboda tafiya ce da tafi albarka to amma saboda Allah ya hukunta cewa su da safe ce za ta zo sai aka ce ya fita tun kafin lokacin yayi suka ce alaysa subhu biqarib asubar fata kusa gara ka kama hanya to kuma da aka ce ya tafi sai aka ce ya tsaya a baya a cikin tsayuwarsa a baya akwai ma'anoni da dama wanda malamai suka ambata na farko dai yana nuna hazm kamar yadda shehu abdullahi ya faɗa a cikin tafsirinsa yana nuna wato shugabanci na gaskiya shi yasa aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake tafiya yana sanya sahabbansa a gaba shi yana baya hmm. domin a haka ya kora su ya zuwa ga jihar da ta dace kuma a haka zai fi kontrolin ɗin saurinsu da kona wasu sannan abu na biyu domin kada wani domin aka ce musu kuma kada su waiwaye a cikin cewa kada su waiwaye don saboda kada su shakka akan jiharsu jihar su shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito baya waiwaye sai dai ya tsaya ya juya ga baki ɗayansa amma mutum yana tafiya yana waiwaye yana nuna wannan tsayish ne musamman a cikin sallah har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutum yana waiwaye a cikin sallah sa ikhtilafi ce sane ne da shaidan yake ma mutum a sallarsa wato ya kwace maka ladan sallah baka sani ba shi yasa ba a son waiwaye aka ce kada su yi waiwaye domin a cikin waiwayen wannan zai sanya su wato zuciyarsu ta rataye tare da waɗannan domin watakila in suka ga azabar da za ta faru a gare su in suka yi waiwaye suka duba suka ga azabar sai su tausaya musu to kuma waɗanda suke azabar Allah ta sauka a kansu ba su cancanta tausayi ya shiga cikin zuciyarka a kansu ba waɗanda ma ake musu haddi Allah ya ce wala ta'khudhukum bihi ma ra'afatun fi dinillah kada tausayi a cikin zuciyarku ya kama ya kama ku a kansu wajen zartar da wato hisabin eh, zartar da haddin Allah a kansu saboda haka kada zuciyarsu su rataye da su domin mutum yana tare da waɗanda yake so ce ka ga akwai wani akwai wani a ciki akwai wani to sai ta hada da shi domin idan mutum ya waiwaya zuciyarsa tana tare da waɗancan to dama almar'u ma aman habba. to kuma yanzu gaskiya ce fa ta zo tunda gaskiya ce ta zo to abin ba zai zamanto a yi labari ba wato sai zartarwa aiwatarwa ne in gaskiyar Allah hukuncin Allah mai gaskiya in yazo sai aiwatarwa saboda haka wanda zuciyarsa take tare da waɗancan to sai sai ta hada tare da shi shi yasa aka ce kada ka waiwaya kuma kada su waiwaya kada wajen waiwaye kai tunanin ai ka bar wani abu ka ga ku akwai abu kaza akwai abu kaza ka ce wannan abin har ya sanya ka tunanin ka ce bari ka koma sai azaba ta hada tare da kai wato dai saboda girman al'amarin saboda girman al'amarin domin abu ne wanda yake wato saukar mala'iku da azabar Allah abu ne wanda yake wato abin tashin hankali ne don haka aka yi irin waɗannan umarni na hazama da rashin waiwaye sannan aka ce ku tafi inda aka umarce ku ba san inda aka umarce su ba amma mala'ika jibril shi yake nuna musu ga inda za ku tafi na'am وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء بيتي فلا تفتحون واتقوا الله قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سقرتهم يعمرون نعم Allah ya ce wa qadaina ilaihi dhalika al-amr kuma muka yi wahayi muna masu hukunta wannan al'amari a gare shi wannan al'amari babba a gare shi me wannan al'amari an na dabira ha'ula'i maqtu'un musbihin sai aka fassara shi cewar bayan waɗannan wato waɗannan mutanen kafiran masu wannan mummunan al'ada maqtu'un abin yankewa ne musbihin a halin shigar su lokacin sallah asuba a wayewar garin su wato suna wayewar gari Allah zai yanke karshen su an ce wato dabir wai na karshen su ma'ana Allah zai tumbuke su daga farkon su har karshen su gabaki ɗayan su gabaki ɗayan su Allah zai tumbuke su haka aka hukunta aka gaya ma wato aka hukunta kuma aka yi wahayi wato aka hukunta aka yi wahayin wannan hukunci ga annabi aka gaya masa cewa ga al'amari babba wanda muka hukunta ya lo wannan al'amari babba shine Allah zai tumbuke mutanen nan waɗannan mutanen Allah zai tumbuke wato Allah ya kawo ƙarshen su Waje waja ahlul madinati yastabshirun sai mutanen gari suka zo suna istibshari wato suna farin ciki suna murna da bukata ta zo wato suna murna da waɗannan baƙi na annabi lut yayin da suka gansu da kyakkyawar kama suna faɗayin aikata alfasha da su qala inna ha'ula dhayfi fala tabdahum annabi lut sai yace musu waɗannan da kuke gani dhayfi baƙina ne fala tabdahum kada ku kunyata ni ta hanyar kunyata baƙina wato kada ku sanya ni a cikin halin kunyata saboda kunyata baƙina saboda darasta baƙo abu ne wanda yake sananne so da haka duk abin da zai tozarta baƙo zai tozarta mai saukar da shi ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu wanda yake imani da Allah da ranar lahira ya girmama bakonsa kun ga a can Allah ta'ala ya ce wato Allah zai halakar da su musbihin yayin da suke shiga lokacin sallar asuba wannan lokaci ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi riko da wannan ya kasance idan zai kai hari da mutane yana zaɓar wannan lokaci ne zai jira ya ji idan an kira sallar asuba in ba a kira sallar asuba ba ya san wato ba musulmi ba ne saboda haka sai ya kai musu hari kamar yadda yake faɗa inna idza nazalna bi sahati qaumin fasa'a sabahul munzari kamar yadda yazo a ƙarshen suratu safat fa idza nazala bi sahatihim fasa'a sabahul munzari idan azabar Allah ta sauka a farfajiyar mutane masu kafirai masu saban Allah to tur da wannan wayewar gari na mutane wanda aka yi musu gargadi kaga kenan sai da gargadi ya zo to sun kwanta suna tsammanin za su tashi a wayewar gari a ci gaba da kafirci a ci gaba da sha'ani to sai su ga kan cewa sun tashi a cikin wutar jahannama wa bi'sal jahim to Allah ya tsare mu shi yasa mutum ya kwanta akan imani saboda bai san a cikin halin da zai tashi ba idan mutum ya kwanta akan imani ya kwanta da alwala da addu'ar fitra Allahumma aslamtu nafsi ilayka wa fawwadtu wajhatu wajhi ilayka wa fawwadtu amri ilayka wa alja'tu dhahri ilayka ragbatan wa rahbatan minka ilayka la malja wa ragbatan wa rahbatan minka la malja wa la manja minka illa ilayka amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta in a cikin bacci ka wuce ka mutu zaka mutu a cikin fitra wato za a tashe ka akan addinin annabi ibrahim Allah ka bamu to yace kada ku kunyata ni a cikin baki na wattaqullaha ku ji tsoron Allah wato ku ji tsoron Allah ku guji alfasha domin ya kasance dama mai musu wa'azi fattakullaha wa ati'un haka yake ce musu ku ji tsoron Allah ku yi da'a a gare ni ya nuna musu Allah ya nuna musu ubangijinsu da za su bauta mai yana ji musu tsoron azaba mai tsanani yace to ku ji fattakullaha ku ji tsoron Allah wala tukzun kada ku kaskantar da ni ku kunyata ni wato kada ku sanya ni a cikin kunya shine ku zo ku ce za ku tozarta baki na to kun ga wannan ya nuna karimcin da ke tare da annabin Allah amma wani wanda yake fitsararre ne shi bai damu ba kunya bata dame shi ba a ce wai ya yi abin kunya ya yi abin da za a ce masa Allah wa dai to dan halak shine yake jin wannan amma akwai wanda yake shi tantiri ne wannan bai dame shi ba shi yasa aka ce duk wanda wato ba shi da mutunci ba shi da muru'a ba a karɓar shaidarsa العدل من يجتنب من يجتنب الكبائر ويتقي في الاغلب الصغائر وما ابيح وهو في العيان fi في مروءه الانسان duk abin da zai shuka akan mutunci ya zamanto mutum yana gudunsa. to wannan shi ne adali komai sallarsa komai azumin sa amma in bai damu da mutunci ba in bai damu da yin abin da zai zubar masa da mutunci ba bai damu ba to wannan za ta sa ba za a karɓi shaidarsa ba domin ya nuna kan cewa ko da ya yi ƙarya in aka zo in aka zo aka terara shi ƙaryarsa ta bayyana sai ce haba da Allah sai a tafa da shi ka san yau bai damu ba to wannan ba mutum ne wanda yake shari'a za ta yadda da shi ba wanda yake yana ganin yana da mutunci ya yi abin da zai zamanto Allah wadai ya ji kamar ya nitsi to wannan shi ne mutum kuma bayan addini bayan istikamar mutum a cikin addini ana duba wannan to ga annabin Allah yana cewa kada ku yi abin da za ku kunyata ni saboda tsara mutunci yana daga cikin kyakkyawan hali qalu awalam nan haka anil alamin sai suka ce masa ba mun hana ka daga talikai ba ba mun hana ka wato da saukar baki ba tunda ka san mu ka san mu ka san abin da muke so ai mun hana ka yin wannan kuma mun hana ka kace zaka da kariya ga wani kace wai kai zaka hana a taba shi bayan ka san ga abin da muke so daga gare shi qala haula ibanati yace sai ya ce musu to ga ƴaƴana mata waɗannan 'ya'yana mata ne kamar yadda ya ce wato a cikin surat a cikin surat a hud a cikin yadda kisarsa ta zo qala haula sai yace haula ibanati hunna atharu lakum sune suka fi tsarki a gare ku wato in sha'awa ce ga 'ya'yana mata ku aure su domin sun zo da abin da wata al'umma ba ta taɓa yi ba shine namiji ke neman namiji hmm. namiji eh, ke neman namiji ya ce ga 'ya'yana mata in kuntun fa'ilin idan ku kuna in ku masu aikata nema in ku masu aikata abin da zai biya muku sha'awar ku ne in sha'awa kuke so to ga mata an ce wato annabin Allah duk matan al'ummarsa 'ya'yansa ne ba wai yana nufin 'ya'yansa na cikinsa ba su je su aure su a yana nufin ga mata na al'umma su ne suka fi tsarki a gare ku hmm? ku je ku neme su ku biya bukatar ku da su domin wannan shine a asalin halittar da Allah ya halicce ku amma wannan ba shine a gabansu ba wannan ya nuna cewar wato jirkitawar ɗabi'a ce ba ɗabi'ar ɗan adam ba ce ya zamanto namiji yana sha'awar namiji wanda ya ji ƙoƙarin da ake ta yi kenan wato abin mamaki akwai scientists NG scientists nan wato waɗanda suke masu aikata aikin mutanen annabulo waɗanda su ma har kawo dirasa suke yi ta ilimi wanda za su nuna wannan ai asalin ɗabi'a ce akwai namiji wanda yake bisa ɗabi'arsa shi sha'awarsa ga namiji take domin me saboda yanzu kan san mutane da science suka yi imani idan yanzu ka zo ka kawo musu statistics ka ce gashi an gwada an yi gwaje-gwaje a kan mutum dubu da ɗari biyar an ɗauki shekara ashirin ana wannan gwaje-gwaje dirasa da bincike na ilimi da statistical modeling ga abin da ya nuna an yi standard variation an yi wane ne an yi wane ne to mutum yana karanta eh, science ya nuna saboda aka gan me za a rinka inkarin waɗannan saboda an san yanzu wato ba littafin Allah aka yi imani da shi ba mutane ba sa imani da ghaib yanzu suna imani wannan science din da kuke gani da scientists din su ne suke so su mayar da kansu Allah duk abin da suka zo suka nuna maka cewa dirasa ne sai ka yadda kuma ana cikin wannan sai bayan shekaru ka ji an ce ai wannan dirasar da aka yi an gano cewa modelin din ba daidai bane saboda haka sai ga wani ya rubuta wata paper ba za su gaya maka wannan paper ba saboda bata dace da ra'ayinsu ba sai dai a cikin journal da sai ɗaiɗaikun mutane ne amma ba za ka ji ta a kafofin yaɗa labarai ba amma yayin da suka yi abin da yake zai tabbatar da kafircinsu nan da nan sai ga an yaɗa dirasa a cikin kafofin yaɗa labarai to wannan ɗabi'a ɗabi'a ce wacce take bata cikin asalin halittar mutum karkata ce kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadithul qudsi cewa Allah ta'ala ya ce ni na halicci bayina kulluhum hunafa dukkaninsu akan miƙaƙƙiyar ɗabi'a fajitalathum shayatin shedanu sai suka zamar da su suka karkatar da su saboda haka wannan ɗabi'ar na mutanen annabulo lot karkata ne shi yasa Allah ya aiko musu manzo guda akan yin inkarin wannan ɗabi'ar tasu atatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin kuna aikata alfasha kuna zai kema alfasha da babu wani da ɗai daga cikin talikai baki ɗaya da ya riga ya ku yinta wato su ne farkon wanda suke ba a taɓa samun wani yayi ba dukkan mutanen da suka wuce annabi adam da zurriyarsa har zuwa annabi har zuwa annabi ibrahim da adawa da samudawa wanda suka gabace su dukkaninsu ba wanda aka samu akan wannan ɗabi'ar sai mutanen annabi lot su duk wato su ba mutane bane ba san jin daɗi ba ba san sha'awa ba ita asalin sha'awar da Allah ya dasa sha'awa ce tsakanin namiji da mace namiji na sha'awar mace mace na sha'awar namiji amma namiji ya sha'awar namiji da mace ta sha'awar mace wannan kaucewa ne ga ɗabi'a to annabin Allah annabi lo ya ce musu haula ibanati in kuntum fa'ilin ga 'ya'yana mata in ku masu neman biyan bukata ne ku je ta yanda yake bisa ɗabi'a bisa halittar Allah Allah ta qala ta Allah ta'ala yace la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun na rantse da rayuwarka ya rasulullah innahum la fi sakratihim ya'mahun lalle su waɗannan mutane mutanen annabi lot a cikin tsananin mayan rudu wato mayan su na rafkan wasu gabarin umar wato gabarin al'amarin Allah wato suna imauci suna imuwa a ciki wato sha'awar ta makantar da su hatta sanya musu maye sun zamanto ba sa ganin komai sai ita abdullahi dan abbas a wannan ayar ne in ya karanta ta sai ya rantse ce na rantse da allah allah bai halicci wani rai ba bai kera wani wata nafs ba wadda tafi daraja a wajensa irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah bai rantse da rayuwar wani ba sai da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake nuna girman matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah da babu wani daga cikin halittar Allah daga cikin halittun Allah da ya halitta la mala'ika wala mutum wala aljan da Allah ya rantse da rayuwarsa sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan annabawan Allah ba wanda Allah ya rantse da rayuwarsa dukkan mala'iku ba wanda Allah ya rantse da rayuwarsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la amruka na rantse da rayuwarka na rantse da da baka'unka wato da wanzuwarka a wannan duniya domin wace rayuwa ce ta kai rayuwa irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam babu rayuwa da ta kai rayuwar da aka sauka da irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda yayi bauta da ba wanda ya bauta ma Allah irin bautar da ya yi masa aka saukar da littafi da ba littafin da aka saukar kamar littafin da aka saukar masa aka tsayar da daula da babu daula mai albarka da aka tsayar irin daularsa ita ce daular da shi da sahabbai suka kafa sahabbai wanda Allah ya duba zukatan bayi baki daya babu zukatan da suka kai zukatan su ya zaɓe su zamanto sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka rayuwa babu rayuwa irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka Allah ya rantse da ita to Allah ya rantse da ita akan menene abin rantsuwar wato lalle suna cikin dimuwa a cikin sha'awarsu wannan wani yana nuna mana cewa ita sha'awa haka take in baka yi mata linzami ba sai ta kai ka ka zamanto ka makance a cikin ta ka zamanto babu abin da ka sani babu hankali babu kunya babu tunani ba wa'azi to ita sha'awa haka ɗabi'arta take yayin da da ka saka yayin ranka mataki ɗaya akan sha'awa ta haram taki ɗaya to ba za ta tsaya anan ba haka za ka rinka tafiya har sai ka kai irin wannan hali fi sakratihim ya amahun kana cikin mayan gafala kana ɗimuwa a cikin mayan gafala ɗimuwa shine kana cikin haira wato baka san inda zaka fita ba cikin duhu kawai kake sai hauma hauma cikin sha'awa har sai halaka ta zo maka a cikin wannan hali Allah ya kiyashe mu فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم

sai wato kururuwa tsawa tsawa ta mala'ika jibril sai ta rike su mushriqin a wayewar gari wato da safiya shine lokacin da asuba take lokacin da rana take hudowa daidai lokacin da rana take hudowa ta faja'alna aliyaha safilaha sai muka sanya wato samanta saman alkaryatun tunda ba gari ne guda ɗaya ba alkaryatu ne da suke kewaye da juna sai muka sanya samansu safilaha ya koma ƙasa wa amtarna alaihim hijaratan min sijil sannan muka yi musu ruwan duwatsu min sijil daga wato yumbu wanda aka kona shi a cikin wutar jahannama inna fi dhalika laayatin lil a cikin wadan a cikin wancan wato kissar ta annabi lut da zuwan mala'iku da cewa sun zo da gaskiya da halakar da mutanensu da suka da aka yi La'ayatin ayatin akwai ayoyi lil ga masu tsokaci wato masu gani da in sun ga abu su fahimce shi da alamarsa masu gani na rura wa inna halabi sabilin muqim kuma lallai su waɗannan alƙaryatu suna kan hanya wadda take tabbatacciya wato hanya miƙaƙƙiya tabbatacciya wadda ƙuraishu suke binta yayin da suke tafiya sha. suna ganin Sau saboda haka wuri ne wanda yake sananne kenan a tarihi inna fi zalika la'ayatan lil mu'minin a cikin wannan wato barin wannan garin ya zamanto ana wucewa ta wajen la'aya aya ce lil ga mutane masu imani da Allah da manzansa wannan bayanin yadda Allah ya halakar da waɗannan mutane ne cewar A Allah maɗaukakin sarki ya turo musu kururuwa ta annabi ta mala'ika Jibril wanda wannan ƙarar wato ta kashe su domin ƙara wato wato wanda yana nuna mana cewa ƙara ma azaba ce kuma yanzu ɗaya daga cikin hanyoyin da jabberawa suke ɗauka na azabtar da 'yan fursuna shine ta ƙara sai a sanya ma mutum abu a cikin kunnensa a rinka ƙara ƙarar akwai karar da in ta kai wani munzali kashe mutum za ta yi ba za a bar ta kai ba sai a kai shi da yadda za ta haukata shi da zama to mahaukaci tubura da kara to la'alla ga irin wannan suna karanta tarihi ne su sani su ji yadda Allah yake yi su ma su ce za su yi azaba to amma ba wanda yake azaba irin azabar Allah wato farkon abin da aka yi musu ita ce wannan kururuwar ta mala'ika jibril ya musu tsawa wanda wannan tsawar ta razana su ran ya fita daga jikinsu to sannan aka ɗaukaka alƙaryar an ce mala'ika jibril ne ya ɗauka kamar yadda ya zo daga cikin labarurukan malaman tafsir daga cikin salaf ya ɗaga su ya ɗaga alƙarya alƙaryatun da fikafikinsa guda ɗaya kun san annab sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika jibril da fikafiki guda ɗari shida ya cika sassa ga baki ɗaya ma'ana sama ya rufe ta ya rufe sama shine ma'anar ya cika sassa ya rufa sama haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani wato inda da rana ma ya rufa rana ya rufa sama kun san meye zai rufa rana ne in ba kusufi ba da muke gani to da fika-fiki guda daya aka ya ɗaukaka alƙarya sai da ya sama da ita sannan ya kifa ta samanta ya koma ƙasa sannan bayan nan aka bi da su da ruwan ƙonannen yumɓu tsakonkwani waɗanda suke an ƙona su daga cikin wutar jahannama saboda haka wajen ya zamanto yanzu ya zamanto tafki ya zamanto wato tafki rafi mai zurfi an ce a duk duniya wurin da ya fi komai ƙasa a bayan ƙasa shine nan wajen dead sea inda dead sea yake shine wurin da ya fi ko'ina ƙasa the lowest point a doron ƙasa shine inda dead sea yake babu waje wanda yake kasa da shi kuma ruwan wajen ba abin da yake rayuwa a cikinsa ba wani kifi ba wani abu da yake rayuwa a cikinsa za a ga mutane suna wanka a ciki ruwan in ka shiga ciki ba za ka nitse ba za ka iya kwanciyar ka a ciki za ka kwanta ba za ka nitse ba saboda nauyin ruwan mutane suna ɗaukan taɓon wajen suna amfani da shi wajen wanke jikinsu to har waɗansu malamai ma suke cewa wannan wuri da aka yi wa mutane azaba ya zaka yi amfani da shi a jikinka amma wai an ce ka san mata an ce wai yana sa kyan fata da tsada ake sayar da shi za a ga sun je sun yi sun shafa shi a jikinsu jikin yayi yi baƙi kirin a daɗe a cikin wajen sannan kuma sai a je a yi wanka wai an ce yana gyara fata to har malamai sun ɗauki matsala fiqhiyya akan wannan waɗansu suka tafi akan haramci waɗansu suka tafi akan halacci a a fatwa ce ta malamai wanda yake gaskiya ba muhallin yanzu bayanin ta bane a cikin faɗin Allah jalla wa'ala ya ce akwai ayoyi a cikin wannan wato halakar da su da aka yi ga mutane waɗanda suke masu a at-tawassum at shine wato gani wanda yake na basira wanda Allah maɗaukakin sarki ya ambace shi a da cewar da cewar wato ganin mutane waɗanda suke duba da tunani abu da alamominsa shine ake maganar wato mutane wanda suke da alfirasa har ana ruwaito hadisi na a cikin tirmidhi ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah sannan a karanta sannan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin wato ku ji tsoron wato ganin zuci gani na zuciya na mumini domin yana duba ne yana tsokaci ne yana gani da hasken Allah sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya wannan hadisin tirmidhi ya ruwaito shi amma yace hada hadha hadithun gharib wa inna ma na'rifuhu min hadha alwajh ah, daga hadithan abi sa'id al-khudri akwai atiya akwai atiya ibnu sa'id al-awfi atiya al-awfi Matrukni ba a yadda da riwaya saboda wannan hadisi saboda haka wannan hadisi ne bai inganta ba amma kamar yadda ibnu imam tirmidhi yace wannan magana ce ta waɗansu daga cikin wajen tafsirin wannan ayar magana ce ta waɗansu daga cikin ahlul ilm amma ba hadisi ne marfu'i ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba cewa ma'anar inna fi dalika ayatin lil mutawassimin a cikin wannan akwai aya ga mutane al mutawassimin sune wato al mutafarrisin wato masu firasa al firasa shine gani na lura wanda Allah madaukakin sarki ya ba ma waɗansu bayin Allah wanda abu ne wanda yake in ka ga abu wani yayin da yake gani shi abin da yake lura da shi da yawa mutane ba sa lura da wannan yanzu wani sai ka ga yana ta ramewa yana ta ramewa amma ba wanda zai gane amma wani kuma yana gani sai ce kai wani fara ma yake amma kai kana zama tare da shi baka kula ba wani kuma yana da wannan lura to akwai mutane waɗanda suke Allah ya ba su irin wannan suna ganin makaryaci sun sani hmm. shi yasa ake so daga cikin sifofi mustahabbai ga alkali ya zama yana da firasa yana da irin wannan ganin yana ganin kuma sau da yawa za ka ga wanda suka daɗe a cikin alkalanci gogayya yau da gobe suna da wannan suna gani a suna da gani suna da wato kallo na lura wato shine ba za ka kalli abu da kawai zahirinsa ba to ka rinka duba ƙara'in, dalilai wanda za ka lura ka kai ya zuwa ga makusudin a ka kai ya zuwa ga gaskiya ta wannan hanyar na'am eh an akan ce mata fitna akan ce amma fitna abinda ake nufin fitna shine kaifin hankali amma firasa daban ne wato firasa shine kallo na lura wanda yake ba za ka ba za ka rudu da zahirin abu ba abinda sau da yawa mutane ba sa kula da shi kai ka kula da shi hmm. mutane da dama ba sa kula da shi kai ka lura ka mai da hankali a kansa to domin wannan yana nunin rinjayen hankali da rashin gaggawa wajen hukunci da sannu-sannu a cikin al'amura amma wanda yake ha ha haba haba kun gani ɗabi'ar wuta ta zo wanda ɗabi'ar yumɓuɗin ta same shi sosai to shine mai wannan razana da nutsuwa da sannu-sannu a cikin al'amura Sha'u Abdullahi a cikin tafsirin sai yana cewa alfirasa nau'ain nau'i guda biyu ce na farko abinda Allah maɗaukakin sarki yake sanyawa a cikin zukatan bayan Allah waliyansa salihai na haske wanda da haka sai su gane halayen mutane da nau'i na wato karama da Allah maɗaukakin sarki yake ba su wanda akwai a mutane da suke da wannan wanda a cikin tarihi irin su sayyidina Umar za ga suna da wannan da kuma waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake darasta su da wannan saboda yawan wato gaskiya da suke da ita da kuma gaskiya wajen mu'amala da Allah jalla wa'ala sai ga Allah ya ba su ta wannan ta fuskar karama da girmamawa da yakan yi ma bayinsa na biyu kuma firasa tana zuwa ta hanyar gogayya yau da gobe attajaro wanda ta haka har mutum ya san halayen mutane saboda gogayya yau da gobe saboda haka waɗanda shi yasa za a ga wanda ya dade a cikin alƙalanci ko kuma wanda ya dade a cikin gogayya da mutane da zama a kotu sai ka ga wannan zai bashi wani ilimi na gogayya wanda wanda ba shi da wannan zai iya sa wanda shi da wanda shi da wannan gogayyar ba zai samu ba وَإِن ce wa in kana ashabul aikati kuma lallai ma'abuta sarkakiya wato kasan al'aika su ne wato a kusa da birnin madiyana wuri ne wanda yake na sarkakiya mutanen annabi shu'aib da cikin garin madiyana ya zamanto ya yi musu zafi zafin gari sai suka fita suka je GRA suka yi GRA ɗinsu su shine ashabul aika suka je wajen gari waje da yake da bishiyoyi. aka ce musu ma wato masu sarƙaƙiya wato saboda inuwa da suke da shi da bishiyoyi masu shiga juna suka je suka samu wannan wajen suka zauna su ma suna daga cikin mutanen annabi shu'aib wato da ake nufi da al'aika ai ashajar almutakafir wato bishiyoyi waɗanda suke masu shiga juna shine a yawancin bishiyar an ce wato bishiyar a giginya ce wadda take mai tsawo to kuma suka shige cikin juna su ne waɗanda aka aiko su ne mutanen annabi shu'aib an aiko annabi shu'aib zuwa ga ashabul aika da kuma ahlu madiyan alƙarya guda biyu waɗanda suke kusa da juna aka aiko annabi shu'aib gare su Allah ya ce lalle mutanen al'aika lazalimin lalle azzalimai ne wato azzalimai ne saboda sun ƙaryata annabi shu'aib azzalimai ne saboda sun ce fa asqit alaina kisafan minas sama suka ce ka sauko mana da yankin sama mana in kunta minas sadiqin in kai kana daga cikin masu gaskiya eh, kaga dai wannan shine iyakar izgili da annabi abin da yake ba su tsoro kace ce eh ka kawo mana din ba ma wanda kake gaya mana ba sama da shi ma ka kawo mana ita sararin saman ta yanko ta faɗo kanmu mana to kaga kuma da to wannan shine zaluncin da suka yi Allah ya ce fantaqamna minhum sai muka musu bulala muka rike su ai muka halakar da su muka halakar da su da tsananin wato zafi da kuma wato tsawa ta mala'ika jibril fa akhadathum as-sayhatu kamar Allah madaukakin sarki yace a cikin suratul shu'ara fa akhadathum adabu yawmi fa akhadahum adabu yawmi dhulla sai wato azabar ranar bakar inuwa ta same su wato inuwa ce ta zo musu suka ɗauka da suka ce yankin sama ya faɗo musu sai bakin inuwa ya zo bakar inuwa ta zo musu suka ɗauka daga inuwar sai ruwa suka ɗauka za su ga cikin ni'ima sai ga inuwar nan inuwa ce wadda ke a cikinta azaba ce mai raɗaɗi ruwan wuta ake musu daga sama da kuma kururuwar mala'ika jibril wa innahuma labi imamin mubin kuma lallai su wato da mutanen annabi lot da su mutanen annabi shu'aib labi imamin mubin suna kan hanya wadda take bayyananniya wadda ko su mutanen makka suke wucewa don haka ba za su wato ba za su yi izina ba tunda suna ganin su sun ga da karshen su ya kasance to idan ku haka ne cewa waɗannan mutane sun yi musu ayoyin Allah sun yi zalunci akan haƙƙin manzannin Allah to ga waɗannan su ma suna yi akan manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ba za su yi izina ba su ga kan cewa abin da ya samu yancin su ma zai same su ga su kuma su mutanen makka ne suna tafiya domin mutanen makka suna tafiya sham a lokacin sa'a a lokacin zafi domin lokacin zafi kasar sham sanyi ake yi saboda haka sai su guji zafin makka sai su rinka tafiya sham kamar irin yanzu kenan kamar yanzu lokacin saif ne a can to sai yanzu zafi da ake yi a makka da madina ya da tsanani to amma a can irin kasar sham sanyi ake da wato saboda nisan su daga tsakiyar duniya suna cikin sanyi to a lokacin nan suke tafiya can to duk tafiyar da suke yi ta waɗannan wuraren suke zuwa za su wuce ta ƙasar tamudawa za su wuce ta inda aka kashe inda aka halahar da da da mutanen annabulo za su wuce ta ta asabu madiyan duk suna gani akan waɗannan hanyoyin nasu saboda haka a cikin wannan akwai aya amma ga masu imani muminai in sun zo wucewa suka gani sai su yi izina sai su tabbatar kan cewa lalle alkawarin Allah gaskiya ne waɗannan su ne waɗanda Allah ya ba mu labarinsu sun yi zamani da manzanninsu sun saba ma umarnin manzanninsu sun kafirce ma ubangijinsu sun ƙaryata manzanninsu sun dangana su ya zuwa ga karya. sun ce abinda manzanni suke faɗa ba zai faru ba ban tsoron banza ne da wofi sun faɗi duk abin da suke faɗa sun yi takara suka ce abinda aka ce za a yi mana a yi mana to gashi nan abin da Allah maɗaukakin sarki ya gaskata manzanninsa gargaɗin da suka yi ya afku ga waɗannan mutanen saboda haka haka a kowane lokaci duk wanda ya kunnan uwar shegu da gargaɗin annabawa kansa ya yi ma shi ne sa ba zai kyau ba kamar yadda ƙarshen waɗanda suka zalunci kawukan nan nasu bai yi kyau ba Allah maɗaukakin sarki ya kiyashe mu Allah ya fahimtar da Allah ya sanya mu a cikin masu sallama ma ayoyinsa wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in